وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيومنا شدة قوة ربيع الثاني ربيع الآخر هجرة دبو دير تريه دير تلاتين دبير وان دي دي دي دبقوي قوة أكو ميلادية دبو بير شاهدو wannan shine karatunmu na 27 ko 28 a gabanin mu fara karatu a karatun da ya wuce akwai kuskure da nai wani ɗan uwa ya rubuto min ya faɗakar da ni wajen karanta faɗin Allah wa warisa Sulaimanu Dawud na karanta wa warisa Sulaimana Dawud akan wannan na gina jawabi na na canza maimakon in ce Sulaiman annabi Sulaiman shi ya gaji annabi Dawud kila na canza na ce Dawud ya gaji annabi Sulaiman to kuskure ne wannan babba mai girma yadda ayar take wa warisa Sulaimanu Dawud Sulaiman ne fa'ilun marfu Dawud shi shine maf'ulun bihi mansub ba yadda na karanta ba tunatarwa ce daga wani dan uwa Allah maɗaukakin sarki ya saka mai da alkhairi mai wannan a ba biyu za mu amsa ba wannan saboda ya riga gabata a cikin karatu kuskure ne da ya waje ba a gyara shi za mu tashi babu ma ja a fi zahiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yake bayanin dariya ta annabi sallallahu alaihi wasallam قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال kana fi saqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama humusha wa kana la illa tabassuma fa kuntu idza nazartu ilayhi qultu akhalu al-aynayn wa laysa bi akhalin mala yace babu ma jaa fi zahiki rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake bayani akan dariyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu na cewa ba za a ce manzan Allah ya yi dariya ba sai dai a ce murmushi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda hadisai suka gwada manzon Allah yakan yi dariya yakan yi murmushi amma ya fi yin murmushi akan dariya me bambanci tsakanin dariya da kuma murmushi shi murmushi shine farkon dariya ita kuma dariya shine ma'ana gaba take da murmushi kamar gyangyaɗi da bacci ba kafin kai bacci kana iya fara gyangyaɗi kana ɗan yi sama-sama can kuma ya bacci ya ɗauke ka mai yin gyangyaɗe in ka ce yana bacci ba za a ce ka yi kuskure ba amma in ka ce yana gyangyaɗe ka fi fito da abin daidai yadda yake to don haka azahik dariya a attabassum murmushi kamar yadda za mu ji daga bayanin malamai shi sa anan na fassara shi kamar yadda yake babin da ya zo yake bayanin dariyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi dariya kamar yadda sauran mutane sukan yi dariya idan abin farin ciki ya same su ko abin da zai sa dariya ya faru sai ka hadisin jabir an jabir bin samura hadisi ne da'if cikin sanadin shi yana da rauni kamar yadda malam ya yi ishara zuwa ga haka za mu ga ya sa kalmar da'if a daidai farkon sanadin hadisin wanda yake nuna sanadin hadisin hadisi ne mai rauni an jabir bin samura an karbo daga jabir ibn samura radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace kana fi saqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khumushatun a jikin kwabri na annabi sallallahu alaihi wa sallam saq ana nufin kwabri na annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai khumusha menene khumusha ma'ana sirantaka a ƙasa za mu ga namba ta 224 ya ce ai dikka ana nabin sirantaka wa fil mu'jamul wasit hamishar rajulu in ka duba littafin al mu'jamul wasit za ga sun kawo kalmar hamishar rajulu idan a larabci aka ce hamishar rajulu abinda ake nufi kana daqiqas saqaini ma'ana kwabrinsa sirara ne to kamar wannan riwaya tana so ta nuna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sirantaka amma mun ji riwaya bata inganta ba ai wa kana la yadhaku manzon Allah baya dariya illa tabassuman sai dai murmushi kun ga wannan ma bai inganta ba fa kuntu idza nazartu ilayhi sahabi yace na kasance idan na kalle shi qultu sai in ce akhalul aynaini ma'ana yana da kwalli a idanunsa ma'ana ya kalli manzon Allah sai ce kai akwai kwalli a idanun manzon Allah walaysa bi akhalin amma kuma ba kwalli ya sanya ba nan fakuntu iza nazartu ilaihi kana iya karanta ta kace fakunta iza nazarta ilaihi ƙulta fakunta kai mai karatu kai da ake magana idan ka kasance iza nazarta ilaihi idan ka kalli manzan Allah da za ka kalli manzan Allah ƙulta za ka ce akhalul ne idanuwansa suna da kwalli a nan suna cewa akhal alkahal kamar yadda ya kama na ƙasa nan ba ta biyar an ga gurin alkahalu bi fatahataini kahal ma'ana kafin din kai mata fataha ha karamin ma kai mai fataha kahal sawadun shine baki fi ajfanil aini a jikin gira ta ido sai ce khilqatan amma a halitta ma'ana ba sawa aka yi ba wannan gashi na gida ko kuma wajen inda wanda yake ya zama yana da baki wuluk to idan ya kalli manzo Allah sai ka dauka ya shafa wani abin da yake kamar na kwalli sai ce walaysa bi akhalin amma ba kwallin ya sa ma'ana halitta shi ce take haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahallu shahin na ka wannan hadisi cewa wa kana la yadhaku manzo Allah baya yin dariya illa tabassuman sai dai murmushi amma na bai inganta manzo Allah yakan yi dariya yakan yi murmushi amma manzo Allah ya fi murmushi fiye da dariya kamar da zamu karanta an abdullahi bin al-haris bin jaz'in radiyallahu anhu annahu qala ما رأيت أهدا أكثر تبصما من رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdullah ibn haris ibn jaz Allah ya ƙara masa yarda yace ce annahu ƙala shi ya ce ma ban ga wani ba aksara tabassuman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yabi manzon Allah yawan murmushi ma'ana duk iya wanda ya gani manzon Allah yafi kowa yawan yin murmushi sallallahu alaihi wasallam wa min tariqin ukhra a wani sanadin wata hanyar daban anhu daga shi wannan sahabin qala yace ma kana dahiku rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata kasance face murmushi ita ce dariyar manzon Allah to kun nan wannan ya inganta dole ne mu ƙara bayani tunda mun ce yana yin dariya shi kuma ne ce ma kana zahiku dariyan manzo Allah bata kasance bai illa tabassuman face murmushi kamar ya nuna manzo Allah baya yin ad sai dai a tabassum mun koma cikin tuhfatul ahwazi sharhi na sunan tirmizi na babban malami abdurrahman al-mubarak fori yana cewa qala ahlul lugha ma'abuta yare ma'abuta sanin larabci suka ce at-tabassumu mabadi'ud dhahik in an ce a tabassum da larabci shine farko farkon dariya wad in inbisatul wajhi ita kuma dariya shine fuska ta saki hatta tazharu al-asnanu min sururi har hakora su fito saboda farin ciki shine azdahik fa in kana bi sautin wa kana bi haythu yusma'u min bu'din fa huwa idan buɗe haƙoran da sakin fuskar ya zama ka fitar da murya da wani ƙara da wani sauti ta yadda ana jin sautin daga nesa to da larabci shi ake kira alqaqaha kun gane ko addahik daban tu daban in an ce yayi ƙaƙaha ya yi dariyar da na nesa ma sautin dariyar irin dariyar nan da za a kyalkyale da ita ina ba ta an gane wa illa in kwa ba sauti sakin fuskan ne amma ana hango haƙoran shi fa huwa dahiku wannan shine dariyar an gane bambancin kyalkyalewa da kuma dariyar ita dariyar ba sauti amma zai saki fuska hakora za su fito wa in kana bila sauti in kuma ba sauti fa huwa tabassum shine murmushi shi za zaka fitar da sautin da na nesa ma zai jiyo wani yana cikin gida idan kana cikin gida wani ya dariya sai ka jiyo zaka je ga wani ce yana dariya amma wani za ka je wani ihu to wannan shi kira qahqaha wannan manzan Allah baya yin ta amma za ka yi dariya sautin ya fita har a ga ƙoranka wannan koranka wannan shine azzahik idan ka kurin ɗan murmushi kai ka dan bude bakin ka dan wannan shi kira tabassum wa hadha al-hasru to anan hadisi yace ma kana dhahiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa tabassuma kamar ya taƙaice dariyar manza Allah cikin murmushi to sai ce wa hadhal hasru wannan takaice wanda yace manza Allah baya dariya sai dai murmushi idafiyun ma'ana hasri ne idafi ba hasri bane haqiqi ai bin nisba lil ghalibi ma'ana mafi yawanci sai zama kana dahiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa tabassuman ghaliban mafi yawanci dariyar manza Allah murmushi ne shine abin da ake nufi lima taqarrara annahu sallallahu alaihi wasallama dhahika ahyanan dan abin da ya tabbata manza Allah ya yi dariya a wasu lokuta hatta badad nawajizuhu har haƙoran suka bayyana annawajiz jam'i ne na najis suka ce ko dai ka ce turame ko kuma ka ce wannan haƙora na gaba da ana ana idlaqin labazin a annajiz annawajiz a kansu da haka anan sai ya ce to anan abin da yake nufi ma kana ku rasulullah sallallahu alaihi wasallama dariyar manzo Allah bata kasance ba mafi yawanci illa tabassuman face murmushi haka manzo Allah ya fi fiye da dariya wanda har wani zai iya je da kusa da shi kuma a ga hakuran sun fito sosai wanda manzo Allah yakan yi jefi jefi waɗannan hadisai suna gwada mana ɗabi'ar halitta ta manzo Allah halittar mutane ce kun ga mutum da yake dariya ai ma'ana irin dariya da muka sani sannan mutum ne yake ci yake sha duk wani rana mana manzo Allah mutum ne a halitta amma a falala da daraja ya sha banban da sauran mutane kamar yadda yake sananne ne a gurin mu ana abi radiyallahu an an karbo daga abi zar Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la'alamu awwala rajulin yadkhulu jannata. manzo Allah ce na san farkon mutumin da zai shiga aljanna wa akhiru wa akhiru rajulin da kuma ƙarshen mutumin da ya kharuju minan nari zai fita daga wuta yu'ta bir rajuli za a zo da wani mutum yawmal qiyama rana alqiyama fa yuqalu sai a ce i'ridu alaihi sigara dhunubihi ku jiran mai da ƙananan ayyukansa ƙananan zunubansa wa yukhabba'u anhu kibaruha sai a ɓoye manyan zunuban fa yuqalu la sai a ce masa amilta yawma kaza kaza wa kaza ranar kaza kayi kaza da kaza wa huwa muqirrun la yunkiru shi yana mai tabbatar da yayi baya inkari baya musu rana kaza kayi kaza yace eh nayi rana kaza nayi kayi kaza yace nayi wa huwa mushfiqun min kibariha amma bai yana tsoron manya manyan zunuban kada a bijiro da su fa yuqalu sai a ce a tsohu makana kulli sayyi'atin hasana sai an gama bijiran bai sai a ce to duk inda ya wani laifi karami kuma yi da madadin laifin ya zama kyakkyawa lada Ka yi laifi kaza rana kaza to ya zama lada laifi kaza rana kaza ya zama lada laifi kaza rana kaza ya zama lada fa Kulu sai ce inna li dhunuban la araha huna ya Allah ina da wasu zunuban fa ban gansu anan ba ba kawo su ba <laughs> qala abu zarrin sai abu zar ya ce falaqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahika hatta badanna wajizuhu yace na ga manzon Allah tabbas hakika na ga manzon Allah yayi dariya har sai da hakoransa suka fito sallallahu alaihi wasallam wancan magana dariya da muka karanta bayanin da muka kara na cewa galiban manzon Allah yakan yi murmushi na ka magana mubarak fori akwai magana ibnu hajar cikin fatuhul bari yana cewa wallazi yazharu min majmu'il ahadisi abin da yake bayyana in ka tattara hadisai annahu sallallahu alaihi wasallama kana fi mu'zami ahwalihi la yazidu ala tabassumi mabi galibin halayen manzan Allah mabi yawancin lokuta manzon Allah baya karawa akan murmushi wa rubbama zada ala zalika fadhika tayi kuma ya kara akan murmushin yayi dariya wal makruhu min zalika abinda aka ki wanda ba a so inna ma huwa al iksaru minhu ka yawaita dariyar shi aka hana awul ifratu fihi ko wuce gona da iri kai kakaha shi aka hana li'annahu yuzhibu alwaqar domin yana tafiyar da nutsuwa shi aka hana amma dan jebi jebi kai babu laifi ina ta maimaita wannan domin na ji da kunne na wani malami yana karantarwa sai zo duk inda aka ce da hika rasulullah sai ce manzo Allah ya murmushi ba zai ce yayi dariya ba har yi karin bayani ce manzo Allah baya dariya shi zana na karfi maganganu waɗannan malamai dan mu ƙara fitowa da 'yan uwa a gane akwai mai tsakanin al-zahik da at-tabassum ko manzo Allah yana yin duka biyun manzo Allah dai baya yawaita dariya kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya ishara sannan manzo Allah baya kai matuƙa wuce gona da iri wajen dariya irin kaga mutum ya tantsara din nan a azumi yana cewa wallahi ciki na har ciwo yake yi to irin wannan manzo Allah baya yi sallallahu alaihi wasallam eh wani ma zai fitar da kwalla dan tsabar dariya mu dawo kan hadisin mu na abi zarar Allah ya kara masa yarda sahabin manzan Allah Abu Zar Jundub ibn Junada ko ɗaya daga cikin manya-manyan sabon manzan Allah ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni la'alamu haƙiƙa tabbas ni na sani awwala rajulin yadkhulul janna farkon mutumin da zai shiga aljanna manzo Allah ya ce ni na san farkon mutumin da zai shiga aljanna wasu malamai suka ce in ka duba hadisai farkon mutumin da zai shiga aljanna shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihi muslim ban manta ba za a zo kofa aljanna a buga mala'ika ya buga sai mai tsara aljanna ce waye sai ya ce Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai ce to kai aka umarta ka in buɗa wani ka shi sa da hadisan da za ka karanta cewa manzon Allah ya ce ya gan shi aljanna ko ya ga Bilal a aljanna ko ya ga wani sahabi aljanna wannan suratan ne taswiri ne amma hakikatan shiga aljanna sai ranar alkiyama manzo Allah ne kuma zai fara shiga to dan haka anan sai ce la'alamu awwala rajulun yadkhulu aljanna na san farkon mutum da zai shiga aljanna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce anan manzo Allah ake nufi wai suka ce a anan ila yana nufin farkon mutumin da zai shiga aljanna kuma ƙarshen mutumin da ya fito daga wuta ma'ana a cikin wanda za su fito daga wuta wanda za su fito daga wuta masu laifi da aka sanya wuta aka kona to farkon wanda zai shiga aljanna manzo Allah ya san shi sai zama anan ba ana magana farkon wanda zai shiga cikin muminai wanda ba za su shiga wuta ba kun san a lahira akwai wanda kai tsaye aljanna za su tafi Allah ya sanya mu a cikin su akwai wanda kuma za su zama wucin gadi a wuta ma'ana sun yi laifuka za a je a sanya su a kona su a musu azaba gwargwadon laifukan su musulmai ne amma masu laifi to a cikin waɗannan ɗin shi ne maza Allah yake cewa ya san farkon wanda zai shiga aljanna a cikinsu sai zama ba a wancan ajin yake magana ba shi ne wani fassara wata fassara da wasu malamai suka yi sannan maza Allah ce wa akhiru rajulin na san ƙarshen mutumin ya khruju minan nare zai fita daga wuta anan malamai suka ce ana nufin wanda zai fita daga wuta daga cikin musulmai masu sabo domin kafirin ya shiga wuta ba zai fita ba ko zai fita Allah ya ce fi fiha ko yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha za su wama ne a cikin kafirai duk wanda ya shiga wuta in dai ba musulmi ba ne ya mutu ba imani ba kalmar tauhidi ba zai fita ba har abada to kaga nan cewa ƙarshen mutumin da zai fita ana nabi akwai muminai musulmai da za su shiga wuta wanda ya mutu yana da sako sai wanda Allah ya gafartawa wani zai mutu yana da saban amma ba zai shiga wutar ba kamar yaya zai zama ya mutu yana da saɓo amma Allah ya gafarta mai danganin damar saboda mashi'a ta Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wani kuma zai zama ya mutu yana da saban amma yana da kyawawan ayyukan da Allah ya gafarta mai saboda waɗannan kyawawan ayyukan zaka samu wani kila yana da saɓo ƙananan zunubai amma kuma wajen bin iyaye baya sakaci da bin iyaye duk abin da mahaifiyarsa take so duk abin da su yake so bai saba Allah da manzon Allah ba sai yayi masa kaga bin iyaye babban abu ne to dalilin wannan bin iyaye sai Allah ya fi mai kurakuran shi gashi yana da saba amma an yafe mai shi yasa kamar yadda zamu ji karshen hadisin wannan mai laifin ne amma za a yafe mai to anan da haka wannan hadisi yana nuna mana ba musulmi ba zai dawama a auta ba sai manzo Allah ce yu'ta bir rajuli za a zo da wani mutum nan wasu malamai suka ce shine wannan mutumin da zai zama ƙarshen fita daga wuta wasu suka ce a wannan wani mutum ne kuma daban an gane ai eh. wasu suka ce tunda manzo Allah ya ga mana ya san ƙarshen mutumin da zai fita daga wuta sai kuma ya shiga bamu labarin wani mutum da za a zo da shi sai suka ce shine ƙarshen mutumin da zai fita daga wuta sai suka ce wasu malamai suka ce a'a nan wani mutum ne daban wani mutum ne daban ba wannan ba ba wancan ba idan an zo da shi yau malkiyama ranar tashin alkiyama fayo ƙalu sai a ce mana Allah ya ce wa mala'iku iridu alaihi gara zunubihi bi jiran mai da ƙananan zunuban shi ashe zunubai akwai ƙanana akwai manya kamar yadda mun karanta wannan matsala a baya sai a ce ku nuna mai ƙananan zunuban shi kamar irin ƙaramin zunubi zunubin da ba a kawo shi aka bayanin tsinuwa ba don zunubin da aka ce Allah ya tsina mai yin kaza babban zunubi ne zunubin da ba a kawo shi aka yi maganar shiga wuta ba kamar yanzu wanda aka yi wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ya wannan zunubi ne babba to wannan sune irin manya manyan zunubai to akwai kananan zunubai da mutum zai yi zaka iya yanzu kana kana tafiya ka taka wani ka san ka taka shi amma ka yi tsaya ka ba shi hakuri ka yi tsaya ka nemi abuwa ka take shi ya ji zafi a ran shi ya ce Allah ya saka mun ka kai laifi ka ɗau hakkin wani laifi ne kuma yana da ma alaƙa da haƙƙin wani za ta iya wa kayi in baka sani ba ka kayi laifi in ka sani ya zama dai laifi duk da yana da alaƙa da wani ko ka kalla abin da yake na haramun yanzu a yanayin rayuwa tamu ta yau sai dai in ba za ka fita ba in dai za ka fita za a ga kila abin da yake na haramun to irin waɗannan waɗannan zunuban ko a maganganu to za a zo irin wannan ƙananan zunuban sai Allah ce ku nuna mai su wa yuqba wa anhu kibaruha sai a ɓoye manya manyan zunuban manya manyan zunuban yana da manya manya amma an ɓoye su fa yuqalu la sai a ce amilta yawma kaza kaza wa kaza ranar kaza ka aikata kaza da kaza wa huwa muqirrun la yunkiru yana mai tabbatarwa baya inkari baya musu e tabbas nayi wannan laifin da aka faɗa wa huwa mushfiqun min kibariha amma ba kuma yana jin tsoron manyan manyan zunubai mushfiqun min kibariha kalmar mushfiq idan ta ta zo da min shine alkhawfu mushfiqun min kibariha ai ya khafu min kibariha shine ma'anan mushfiq amma da misali za ta zo da ala ala aka kalma a shabaka aka kalma ala misali a ce shafaqatan alaihi to ta zama tausayi sai a ce tausaya masa Allah ya ce wa wudi kitabu fatara almujrimuna ko fatara almujrimina ko mushfiqina mushfiqina mimma fihi ko mimma fihi suna jin tsoron abin da ke cikin littafin da haka anan wa huwa mushfiqun min kibariha ay kha'ibun min kibari dhunubihi yana jin manya-manyan tsoron manya-manya me yasa ake jin tsoron manya-manyan zunubi saboda gashi ana mai an kama shi akan kanana da kaga an kawo kananan zunubi ana cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza alamar za a kama manyan kenan domin duk wanda ka kama da karamin laifi to zaka zo kan manyan kuma ya san yana da manya bayan an gama mai abin da ake kira al'ardu fa yuqalu sai a ce utuhu makana kulli sayyi'atin hasana kowane gurin mummunan laifi ku ba shi kyakkyawa madadin shi ma'ana an gama nuna mai ya gama yadda sai a ce to a canza a nan wasu malamai suka ce ko dai saboda ya tuba ko kuma li ghalabati ta'atihi yawan da'ad da yake wa Allah sai Allah ya mai kananan zunubai ko kuma wani abin da Allah ne kadai ya sani shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala cikin littafin shi da dama ya yi kawo wannan cikin minhajus sunna cikin majmu'ul fatawa wurare da dama yana cewa Allah yana gafarta zunubai da abubuwa akalla guda goma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan suna zama sababin gafarta zunubi ma'ana ka yi zunubi amma Allah ya yafe maka saboda rashin lafiyar da ya ɗora maka Allah yana yafe zunubi saboda musiba da ta afka maka ko dukiyarka ko wani abin naka kai baka tuba ba amma wannan abin da ya afka maka na rushewar gidanka ko na sata da aka yi maka ko na rashin lafiyar ɗanka ko matarka kuma baka da kuɗin magani ko na tashin hankalin da zaka shiga sai Allah ya kankare ma zunubi wani zai kuma Allah yana kankare zunubin saboda wata da'a da kai wadda girmanta ya sanya an shafe ƙananan zunuban wani za Allah na kankare zunubi saboda tuba kakan wani sa'in za ka tsaya ka ce Allah na tuba astaghfirullah wa atubu ilaihi sai Allah ya bi ma zanubanka to shi ma yi dai akwai wani dalili sai aka ce to a canza ya koma hasana fa Kulu sai ce inna li zunuban ina da zunubai ya Allah la araha ha ni ban gansu ba anan wannan shine ba manzo Allah dariya ma'ana yanzu da tsoro yake ji yanzu ku duba saboda falalar ubangiji da rahmar ubangiji ya tashi daga mai jin tsoro ya kuma mai fata da kauna mutum ne kana zaton zai ma duka sai ga da zo ya ma murmushi kun gaisa sai ka saki jikinka kuma to anan yana zaton zai shiga wuta sai ya gama an canza mai ya koma hasana sai tashi daga mai tsoro sai kuma mai fata a yi mai kaza to wannan sai ba manzon Allah dariya qala abu zarrin abu zarrin yace falaqad ra'aytu wallahi haqiqa lamun din tarantsuwa ce tabbas haqiqa Ra'aitu, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dhahika yayi dariya hatta badad nawajizuhu har haƙoransa suka bayyana nawajiz anan muka ce ana nufin adras tura mai manya-manyan haƙura da suke gebe wanzu ka ce a'a a nan wajin ana yi su a kan al'anyab al'anyab kama haƙorinka manya wanda yake ma'ana gyatsawa da su kake tauna da su kama fikan kake nan manya haƙorinka na gaba sun bayyana na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan hadisi yana gwada mana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin dariya alaihi salatu wassalamu kuma yana nuna mana ubangiji Allah madaukakin sarki yakan yabe abinda da bai kai shirka ba idan mutum ya mutu yana yi shirka idan mutum ya mutu yana yi Allah baya yafewa ita ma in bai mutu bai nemi gafara Allah yana yafe masa amma in ya mutu yana yi to shikenan an shiga wani yanayi in kaga cewa ga mutum ya mutu yana shirka kuma ya samu ramar ubangiji sai dai in da ma hukuncin shirka bai hau kan shi ba ma'ana yana yin shirkan ne amma bisa jahilci bai san shirka yake yi ba iya ilimin da ya zo mai daidai yake yi kaga irin waɗannan Allah zai iya ba su uzuri Allah zai iya musu uzuri kamar yadda mun sha karanta hadisin mutumin da ya ce a kona shi in ya mutu domin yana ganin Allah ya tashe shi zai mai azaba yana ganin a kona shi Allah ba zai iya tashin shi ba da ya mutu aka kona shi aka sheke a ah, gawarsa ta bi iska rabi aka zuba cikin ruwa haka ya ce a yi mai ya ce yayan shi domin in Allah ya iya da ni to zai mun azabar da bai taba kowa ba shi a ganin shi in aka yi mai haka Allah ba zai ita da shi ba kun ga wannan kafirci ne ka dinga rai cewa akwai wani yanayi da Allah ba zai ita da kai ba a ciki amma saboda jahilci yayi bai sani ba da ya mutu aka yi mai haka Allah ya tashe shi Allah ya ce me yasa kai haka yace tsoron ka ya Allah sai Allah ya ce ji kana gafarta maka kun ga shirka ce amma hukuncin shirka bai hau kan shi ba shi yasa kullum malamai ke nanatawa ba din mai yin shirka bane mushriki zai zama yana yin shirka amma ba mushriki bane a wajen Allah dan yanzu akwai mutanen da zaka je cikin karkara tsakanin shi da Allah duk abin da ya ga yana yi da addini haka a karantar da shi haka aka nuna mai addini wani ma yana zuwa makarantar kuma malamin da yake karantar da shi shi ma iya ilimin shi kenan haka aka nuna mai wannan addini ne to kenan sai ka ce yanzu wannan da ya mutu wuta zai je direct ka kai kuskure dan baka san tsakanin shi da ubangiji ba ba zai zama daidai da kai da ka san shirka bane yanzu iyaye da can da kakanni akwai wanda iya tunaninsu in za su faɗi suka kira shehu ɗan fodiyo daidai ne su a ganin su kamar sun kira Allah ne kuma ita iya iliminta cewa shehu zai tseratar da ita da haka za ta ba da tana ɗan fodiyo kaga wannan shirka ce kiran wani Allah a irin wannan yanayin to amma yanzu in ka ji tana yin wannan sai ka karantar da ita ka fahimtar da ita ka koya mata ba a kiran kowa sai Allah amma ba za ka ce mata ke mu shirka zo nan saboda ita ba ta da ilimin abin wanda in ka kai wannan kayi laifi kayi shirka ba ka da mafita a gurin Allah to abinda ne nake so in je gare shi akwai mai yin shirka amma ba mushriki bane akwai dan akwai mai yin bid'a amma ba dan bid'a bane dan bai san bid'a ce, ni da kai zamu iya fada bid'a amma sai ran da muka gano bid'a ce sai mu watsar amma lokacin da muna yi mu ma an kace mana in bid'a sai mai fada da kai to dan haka mu dinga tantance tsakanin hukuncin abu da kuma hukunci akan ɗaiɗaiku mu ayyanan mutane ka ayyana wane da wane da wane ka ce ɗan wuta ne wannan kuskure ne amma aiki kaza aikin yan wuta ne wannan ba laifi aiki kaza shirka ne aiki kaza kafirci ne matukar ya tabbata kafircin ne ka faɗa ba daidai yake da ka ayyana mutum ba da haka lokacin da muke bayanin kaza kafirci ne kaza shirka ne kaza bid'a ne ba muna nufin kuma ɗaiɗaikun mutane kowa mu mai da shi mu shirki kafiri ba a'a hukuncin wane ya sha bamban da na wane wanda yake zaune a ne hukuncin shi daban da wanda yake kauye na ƙauye daban da wanda yake ƙauyen ƙayyau don kowa da yadda saƙo yake isan masa mutumin da yake birni yana jin karatu uzurin shi zai zama kaɗan a gurin Allah fiye da wanda yake inda babu mai karatu din wani yanzu musulunta yana cana ya musulunta kurin abin da ya sani da ya akwai wani addini musulunci ya ɗan san yan ƙanana abubuwa kai sai musulunta bai san wanda zai mai bayanin ma yadda ake sallah ba yana yin sallah ne dan iya abin da ya kaga wannan ba zai daidai da kai da ka taso cikin garin musulmai kana zuwa makaranta ga makarantar islamiyya ga ina ne har a makarantar boko ba ana ana, ana karatun addini sai dai ka ce ba mai yawa bane ba za ka hada da baturan da yake a garin su ma sai ka gama kewaya baka ci karo da musulmi ba to uzurin wancan ba daidai bane da uzurin ka a gurin Allah madaukakin sarki kuma wannan hadisi har wa yau yana gwada mana fadin rahmar ubangiji madaukakin sarki da yarwarta ashe ubangiji a nan mutum ya yi laifi ya tabbata ya laifi amma allah madaukakin sarki zai gafarta masa an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu qal an karbo daga jarir ibn abdullah al-bajali qala yace ma hajabani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama منذ aslamtu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba kare ni ba bai taba kange ni ba bai taba hana ni ba in shigo wajen shi منذ aslamtu tun lokacin da na musulunta wala ra'ani manzan Allah bai ganni ba duk lokacin da zai ganni illa zahika sai yayi dariya bi riwaya illa tabassama sai yayi murmushi jarir ibn abdullah ne daga cikin sabon manzan Allah jarir ibn abdullah ibn jabir al-bajali yana cikin kabilar bani bani bajil ko bujai shugaba ne ma a cikin kabilar shi ya musulunta a shekara ta goma bayan hijira ma wasu malaman tarihi na cewa da musulunta shi da barin manzan Allah duniya kwana arba'in ne tsakani ko kwana arba'in da biyar yana musulunta da kwana arba'in ko arba'in da biyar manzan Allah ya bar duniya da haka yana cikin karshe ƙarshen sabon da suka musulunta a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabi ne mai daraja mai falala imam muslim har babu babu fadlu jarir bin abdullah sai ka wannan hadisi duk inda manzo Allah ya gamu da jarir sai ya mai dariya sai mai murmushi suka ce wannan falala ce domin manzo Allah yakan saka mai fuska wannan saboda mutumin kwarai ne kun ga manzo Allah ba zai ba zai jawo mutumin banza jikin shi ba sai dai in a mazhabin shi'a su ne suke cewa dukkan sahabbai sun yi ridda suna nuna manzo Allah dai ya ja mutanen banza a jikin shi ya zauna da su wa iyazu billah amma manzo Allah duk mutanen da ya ja a jikin sa mutanen kwarai ne munafikai kuma wanda ya sani manzo Allah yana musu mu'amala ne hasbal zahir wasu ma an san munafikai ne amma akwai maslaha babba da manzo Allah ya hana a kashe su amma Abdullahi bin Ubay bin Abdullahi bin Salul Ubay bin Abdullahi bin Salul dan shi Abdullahi musulmi ne mumini me me kyakkyawan imani amma uban munafiki ne ana cewa shine ra'sul munafiqina kun ga lokacin da wani abu wani ce zai kashe shi manzo Allah ce kyale shi kada a ji a ce ina kashe sahabbai na kaga maslaha ce sa manzo Allah bai kashe shi ba domin ya kashe shi to za a ce gashi can ma mutanen da suke imani da shi ma kashe su yake sai manzo Allah ya kyale shi dan wannan to amma kuma bayan waɗannan sauran sabai da suka yi imani suka zauna da manzon Allah manzon Allah yana girmama su wannan jarir din idan ya hau doki ba iya tabbata akan doki faɗowa yake sai wata rana manzon Allah ya aika shi akwai wani gunki da ake kira zil khalasa gunki ne da ake bauta masa yana da gida kamar ɗaki ne kamar ma suna kiran shi alka'abatu shamiyya kamar ita ce ka'abar mutanen area gurin sai manzo Allah ya ce wa zai je ya hutar da ni ya gama da wannan abin ya lalata shi sai jarir ya ce zan je ya rasu rasulullah amma kai mun addu'a bana iya zama kan kan doki sai manzo Allah ya taba kirjin shi ya ce Allah ka tabbatar da shi kuma ka sanya shi shiryayye mai shiryawa in daga lokacin ya hau kan doki ya zauna daram ya kwashe gwaraza jarumai mutum hamsin in ba manta ba ya je suka rushe wannan gunkin suka lalata suka dawo yi ko dan bushara ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an gama da wannan abu wanda ake bauta masa shi yasa yana cikin sunna idan wani abin da mutane suka fituna da shi to in mutum zai iya ya kawar da abin musamman ga shugaba shugaba yana da wannan damar misali ka zo ka zama shugaba a gari a kota bishiya da mutane suka camfata suna neman tabarrukinta suna neman albarkarta suna zuwa su sanya kayansu ko 'ya'yansu to in ka zama shugaba mai fawa ya ce a sare ta daga sare ta mai hankali za su gane wannan ba komai bace tun da aka sare ta amma wannan yana koma ga wanda zai iya kakka fara da'awa a garinku ka ce za ka fara kawar da abin da suke girmamawa sai a gama da kai a gama da da'awar ka shikenan ta mutu amma idan kai fawa kai karfi ka samu iko to shikenan irin kabarin da ake wadawa bai ka rushe shi ko na waye ka rushe shi ba laifi ba batanci bane ga mai kabarin sali a ce ga kabarin wani wanda ake riya waliyi ne amma mutanen gari na zuwa suna fiye kabarin ko suna zuwa suna roƙon na cikin kabarin to in ka zo ka zama mai iko da yake da dama sai ka zo cikin dare ba sani ba sai ka sa a daidaita kabarin da kasa a waye gari ma su kasa gane ina yake in gini ne ka sa a rushe ginin dan wannan shine abin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dinga yi a Jaziratul Arab lokacin da da'awar shi ta karbi shine abinda makiyansa suke suka yin suna cewa da ya rushe a guraren tarihi a'a shi guraren shirka ya rushe da na banna sayyidina umar da ya zo can da mutane suna bi ta gindin wata bishiya ana nema albarkar ta bishiyar da aka yi manzan Allah mu baya a karkashin ta a sulun hudaybiya da ya zo ya ce wannan ba ka ce ai mutane suna ce nan manzan Allah ya tsaya kai mu baya da haka mutane suke zuwa sarki neman tabarruke da ita sai jana umar ya sa aka sare bishiyar saboda zai kai mutane zuwa ga shirka shirka babban abu ne da abin da zai kai mutane zuwa ga shirka to yana da kyau a yi abin da zai hana akwai ta magana da sheikh albani irin wannan ina ji mun sha bayanin ta anan in ka je yanzu bayan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ginin ɗakin da yake ciki ka je daga baya ba janibin alƙibla ba daga baya za ka tadda gurin tudu ne ɗan tudu a bayan mai ɗan faɗi haka zai ci kamar mutum bakwai ko takwas ko biyar da haka ya dan daga daga ginin masallacin wannan gurin wasu mutane sun dauka yana da wuta falala ta daban musan cewa kila magina ne suke, ba kila sun yi shi a gini da wuta kida ko ni tunanin nasu sai ya zama akwai wanda ba sa sallah a masallacin annabi sai sun zo gurin kuma a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama inda yafi ko ina daraja da kima shine rauda ba nan ne manzo Allah ya ce tsakanin gidana da minbari na ba raudatun min riyadil janna kaga in mutum ba yana nema wani gurin da yake da daraja da falala rauza ya kamata ya shiga to wani sai ya bar rauza ya tafi can ya je ya haye wannan tudun yana jan carbi to sai shagwal albani yake cewa yana ba hukuma shawara ta rushe wannan gurin saboda ya ja hankalin mutane suna abin da ba daidai ba suna barin gurin da ya fi falala su tafi gurin da bai da falala shine makiya suka ce ya ce a rushe kabarin annabi ya ce a rushe kabarin annabi akwai kuma inda ya bayanin cewa asali manzan Allah ba a masallaci aka binne shi ba a cikin ɗakin na na Aisha aka binne shi aiko? sahabbai sun fada da masallacin manzan Allah an fada shi a zamanin sai jina Umar amma ba a shigo da ɗakin na na Aisha ciki ba sai aka ɗai ɓangaren da ba ba ɗakin ba kabarin annabi a gurin sai aka fada shi zamanin sai jina Usman an faɗaɗa shi haka aka yi ta faɗa shi har sai lokacin daular bani umayya lokacin walid Wali ɗaya daga cikin kulafa na bani umayya da aka tashi fada dafi aka shigo da ɗakin ya zama cikin masallacin lokacin ma duk sahabbai sun kare sai tabi'ai tabi'an ma akwai wanda sun yi inkari sun ce wannan ba daidai bane mu fada da masallacin ta nan nahiyar mu ban nan bangaren saboda in muka shigo da wannan kabarin cikin masallaci wa za su dauka manzo Allah a masallaci aka binne sai su je su dinga binne malaman su a masallaci ko manzo Allah ya hana masallaci da kabari ba su haduwa a musulunci to shi wannan abin wasu cikin tabi'ai sun yi inkari to shi ne shekul albani cikin littafin sa tahzirus sajid da yazo yana bayanin wannan matsala sai ce ina ma gwamnatin saudiya a yau za ta mai da kabarin manzon Allah yadda yake a da ma'ana ta cire shi daga cikin ƙwaryar masallacin ta ta zama yana daga waje saboda a mai da shi yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yan bida suka ce ya ce a rushe kabarin annabi to shi zaji lojin da aka ce malam wane ya ce kaza ko kana son shi ko baka son shi ka koma inda yayi magana ka karanta ka fahimci makasudin shi ko da kuskure yayi to kai in ka karanta zai iya sa kila kai mai uzuri fiye da wanda bai karanta ba ko da ba kuskuren yayi irin maganar da ake dauka na ibn taymiya kenan yanzu a ce ya zagi ali bin abi talib ya zagi na fatima ya zagi wane ne ya zagi wa shi ko ibn taymiya in ka je karanta magana sai ga magana da yake daban yadda kuma aka ɗauko ta aka nuna zagi ne daban inda ma in ka karanta bayanai sai ka ga ko da kuskure yi to za ka yi mai uzuri dan ba da niyya yi ba da akwai bambanci yanzu da in zo kurin in buɗe baki in ce sai jina aliyu ba komai ba ne kaga in na faɗi wannan kalma a haka kurin ina zaune ba tare da wani dogon bayani ba da wani dalili ba na yi laifi amma misali sai aka zo ana ana ana ana zagin sayyidina abubakar ana zagin sayyidina umar mutum yana zagin sayyidina abubakar yana zagin sayyidina umar yana zagin sayyidina usman kuma yana cewa yana kauna ali bin abi talib sai ka ce masa in ku har za ka zagi abubakar ka zagi umar ka zagi sayyidina usman to ko sayyidina ali ba komai bane a wajenka kaga kalma anan ta fito amma a da ta fito duk wanda ya ji ba zai ce ka zagi sayyidina ali ba amma nafsin kalmar ta fito to in makiyin kai zo sai ya ce ka ce sai jina aliyu ba komai bane sai ya yanke barkon ya yanke karshen sai ya ce wane ya ce sai jina aliyu ba komai bane Allah tsine mai sai ka ji gauga sun ce amin shi gana ce yana zagin sai jina ali amma ka kowa da jan sai ka ce waye in za ka zagi sai jina abubakar ka zagi sai jina umar ka zagi sai jina usman to ku sai jina aliyun ma ba komai bane a gurinka sai a cire kalma a gurinka din sai a cire wancan bayanin sai a ce ya ce sai jina aliyu ba komai bane an da magana to haka aka dinga wa shekul islam shine duk abin da wannan dan bida yake da duk irin maganganun da ya dauko ko dai tada ya yanke barkon ya yanke karshen ya dauko da tsu maganar ko kuma ga tara a'a ibnu taymiya yayi maganar yadda ya kai to da haka take amma yayi ta a wani siyakin zance ne kai akwai yan bida amma da sukan dauko magana da ibnu taymiya haka to ta yi ba shi ya faɗa ba yana cewa wana ya ce sai ya koro maganar wanan kafin ya zo ya raddi shi waɗanda bida sai zo ce ibnu taymiya ya ce sai yanko iya maganar wanan da ya yanko da ana yi shi sa da'iman ka koma littafin mutum ka karanta sai gane me ya hakikanin abin da ya faɗa to wannan sahabi jarir ibn abdullah yana cikin falalar shi yayi wancan aiki da manzan Allah ya ji daɗi sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce manzan Allah ma ne? me ma'anan ma ne? ai ma mana'ani min ad-dukhul ilayhi Manzan Allah bai taɓa hana ni shiga wajen shi ba idza kana fi baitihi fasta'zantu alaihi in yana gida na nemi izini wasu sun cewa ma hajaba ne rasulullah wai ana nufin manzo Allah bai sa mai hijabi ba koyaushe shigowa yake ba haka ake nufi ba Abin da ake yake nufi anan manzo Allah bai taba hana ni shiga gurin shi ba in na nemi izini an gane ai akwai maji tsakanin fassara farko in ka ce manzo Allah bai taba hana ni shiga gurin shi ba ko manzo Allah bai sa mai hijabi ba to ko yaushe yazo kullun zai sallama ya banko ni yanzu in na ce wa daga gida nan ba hijabi me nake nufi ko yaushe ka zo ka shiga shine gidana ba hijabi a gare ka to shi wanda abin ba haka yake ne ba yana nufin duk lokacin da na nemi izini in shigo gurin manzo Allah to manzo Allah bai taba caka in shigo ba mun zo aslamtu tun lokacin da na musulunta wala ra'ani illa zahika manzo Allah bai ganni ba in dai zai ganni illa da hika sai yayi dariya wa bi riwaya illa tabassama sai yayi murmushi shine mahallin shahid ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kala. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ce in inni la'aribu akhira ahli an-nari khurujan manzo Allah ce na san karshen yan wuta wanda zai wuta daga wuta daga cikin musulmai kenan wanda suka shiga wuta na san na karshe wanda zai fita rajulun kun ga wannan ya sha da wancan yanzu manzo Allah zai mana bayanin karshen mutumin da zai fita daga wuta rajulun wani mutum ne min minha da zai fita daga cikin wuta din zahfan yana mai jan gindi zahfan shine jan gindi akwai habu aka ce habuwan shine almashiyu alal yadaini war rijlaini rarrafi kenan ko kuma almashiyu alal yadaini war rukbataini shine alhafu hafuwan kenan amma al-zahfu kamar yadda malamai suka ce shine ma'ana mutum ya tafi ala yadaihi wa maq'adaihi wa maq'adatihi mutum ya zauna akan duwawun shi yana jan gindi to wannan mutumin haka zai fito zai fito daga wuce yana jan gindi fa yuqalu la sai a ce masa in je ka fada kulil janna ka shiga aljanna ma'ana shine karshen wanda zai fita daga cikin wuta qala mirwa ce fa yadhhabu li yadkhul sai ya tafi dan ya shiga li yadkhul aljanna dan ya shiga aljanna fa yajid an-nas qad akhadhu manazil sai sa mutane duk sun kama wurare kowa ya samu guri wata riwaya sai sai ya ga sai ya ga a kokolwar shi aljanna ta cika sai a nuna mai a kokolwar shi amma a zahiri bata cika ba amma shi yadda za a gwada mai ta cika fayarji sai ya dawo Kulu sai ce ya rabbi kadi a an-nasu qad nasu mutane ba sun kama wuraren masauki kowa ya kama guri ban da guri fa yuqalu la sai a ce atazkuru zaman allazi kunta fihi sai a ce ma ka iya na zamanin da kake rayuwa a duniya fa na na'am sai ce eh qala sai a ce fa yuqalu la sai a ce tamanna to yi burin abin da ke so ma'ana zamanin da yake rayuwa a duniya zamani ne da yake yana cike da wasu abubuwa da ba zai iya mantawa ba sai a ce to ka tuna wannan zamanin e na tuna saboda zamani ne da ya sha wahala ba zai manta da wannan zamanin ba yanzu misali mu bada misali da wannan zamanin da muke ciki zamani na tsoro zamani na kaza zamani na kaza to a lahira sai a ce tuna zamanin da yake rayuwa ka tuna sai a ce man da yi buri in yanzu da za a cewa kowa da yake nan ya burin abin da yake so Allah ya bashi kowa cikin mu nan ya burin abin da yake so Allah ya bashi an gane ai ko kaga nan kowa wahalar da yake so ita zai buri yazo ne yana nan gidan haya ne ya dame shi shi Allah ka bani gida mai fadi mai girma wani abin hawa ya dame shi Allah ka bani abin hawa wani duka bai yake so wani kuma bai da aure miskini ko shi Allah ka bani wanci sai faɗi sunanta ma to kowa zai buri sai aka ce taman na yi buri faye tamanna sai ya buri ma'ana sai ya buri duk abin da yake so fayu la sai a ce fa inna lakan lazi tamannaita wa asharata a za'afi duniya duk abin da ka yi burin an baka da kuma ninkin ɗin duniya sau goma wannan ba shi ne ƙarshen wanda zai fito daga wuta to ina ga wanda ya tafi aljanna kai tsaye da haka ƙarshen ɗan wuta wanda shine kuma mafi a wata riwaya mafi karancin rabuwa aljanna shine wanda ke da kwatankwacin duniya sau goma qala sai ce bai qulu atasharu bi wa antal malik ya Allah kana min izgili ne alhali kai ne shugaba kun ga wannan kalma bai dace ya faɗe ta ba amma me yasa ya faɗa saboda rudiya da razana kamar yadda wancan farin ciki yasa yake cewa Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kun tana hadisin ai da abin hawan sai ya bace ya ɗauka mutuwa zai yi daga baya ga abin hawan sai ce Allah kai ne ubawa na ne ubangijinka akhta min shiddatil farhi to wannan akhta min shiddatil dahsha saboda tsananin ruda ya ce Allah zaka yi min izgili ne alhali kana ubangiji qala sai sai mai ruwa ce falaqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zahika na ga manzon Allah yayi dariya hatta badanna wajizuhu har sai da hakoransa suka bayyana saboda yi wannan magana da yadda mutumin nan ya yi, a da haka mafi karanci yan aljanna rabo aljanna shine wanda yake da duniya ninkin goma wani zai ce to waya za a yi haka ne lamarin gaibu ya fi karfin hankalinka hankalinka dai zai iya wani abu amma kuma ya wuce in ka ce da hankali za ka auna to sai kama hanyar bata kuma Dan ƙarshe sai ka zo karyata to amma lamarin lahira ya fi karfin wannan ka imani akwai abubuwa da yawa a duniya da za su nuna maka da abin da Allah ya faɗa a lahira mai yiwuwa ne abubuwa da yawa ita kanta yanzu duniya yanzu nan cikin waye san karshen ta waye san girman ta ba wanda ya san girman ta to ashe Allah da ya halice ta ba zai iya halitta abin da ya bi ta ba ai Allah da ya yi duniya ba zai iya maimaita irin ta so goma ba to zai iya yi fiye da haka ma da haka wannan shine mai mafi karancin wanda yake da karancin abu a gidan aljanna saboda girman ramar ubangiji Allah madaukakin sarki wannan hadisi ma kamar da muka faɗa yana gwada cewa mu'minai ba za su dawwama a cikin wuta ba musulmai wanda suka mutu bisa tauhidi ko da suna da zanabi ba za su dawwama a wuta ba sai dai kowa zai zauna wuta gwargwadon laifin da yayi sannan Allah ya kai shi aljanna kuma gwargwadon abin da ya samu sannan kafin ya shiga aljanna a wata riwaya sai an wanke shi ya da fes an sanya shi wani ruwa an wanke shi ya da fes ba ma za ka iya gane cewa alama wanda ya shiga wuta ba sai ya dawo kuma ya shiga aljanna daga nan kuma sai ya shiga rayuwa sabanin rayuwar da ya baro a baya ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana cikawa da imani ba za mu iya kai karshen babi ba mun fara ma lokaci zai tare mu mu hakuri mu tsaya anan abin da ya zama daidai Allah ya bamu dada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zurban mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiru astaghfiruhu wa atubu ilayhi